26 ga watan jima'a 27 ga watan jima'a ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yi daidai da ɗaya ga watan Januwari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin a umdatul ahkam littafin da yake karantar da hadisai na hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani, Yau za mu tashi muna cikin bayani akan ainihin sallan kusufi. Yau za mu tashi hadisin ƙarshe, hadisin Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر قولك أبي موسى Allah ya ƙara musu yadda ya ce kasafatu shamsu fi zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ya yi kusufi a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama fazi'an sai Manzan Allah ya tashi a firgice ya firgita sha an takuna sa'a yana jin tsoro kada ya zama to tashin kiyama Kama da a ce dan boko ne wanda ya karanci ainihin science ko ya karanci ainihin geography eh, astrology ko abin da ya kama da wannan zai gaya ma cewa is normal is natural ai wannan a baya bukata a firgita dama duk shekara dama wannan abin yakan faru ya ta ma wani bayani eh duk shekara yana faruwa to amma faruwan me sababin faruwan a gani Allah ta'ala yakan sanya komai wani abu ya zama sababi na wani abu da haka ai kamar yadda duk shekara abin na faruwa ai kullum dan adam na yin zanubi ba san da dan adam baya yin zanubi to Allah ta'ala yakan yi haka dai-dai, ya tsoratar da bayan Allah su koma zuwa ga Allah su ringa tunawa da shi suna tunawa da tashin kiyama da abin da ya kama da wannan kuma ji wannan ai saboda haka manzan Allah ya tashi a firgice manzan Allah ba yana inkarin wancan sababi bane cewa duk shekara yana faruwa kuma ga sababin faruwar shi a'a ai Allah ne ya sa wannan sababin an gano wannan ku sannan kuma duk da Allah ya sanya Allah ya sanya sababin kuma Allah da wani dalili ne Allah ta'ala ya sanya wannan sababi din misali daga manzo Allah ya miƙe a firgice yana jin tsoro kada ya kasance tashin kiyama ne akan masjida har ya zo masallaci faqama da ya zo masallaci sai ya miƙe fa salla bi atwal qiyam sai yi sallah da mafi tsawon tsayuwa wa ruku'i wa sujud eh mafi tsawon tsayuwa da mafi tsawon ruku'u da mafi tsawon sujada mafi tsawon tsayuwa misali kamar karatun suratul baqara an gane haka nan ruku'u shi ma kaman bakara din haka nan sujada shi ma kusan haka in an je raka'a na biyu kuma a ce ali imrana an gane ruku'u haka kusan sujada shi ma haka duk dai kusan haka ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salati qattu ban taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin wannan tsawaitawan a cikin kowane irin sallah ba ko kadan sai dai irin wannan sallah din na ainihin kusufi sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hadhihi ayat allati yusiluha Allah lalle wannan ayoyin eh an kira ainihin rana da wata an kira su aya wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna daga cikin alamomin cewa akwai Allah alamomin samuwan Allah ta'ala akwai dare da yini da kuma rana da wata su alamomi ne na samuwan Allah subhanahu Ta'ala. A gane ku duk sannan muka ga wani abu ganin wani abu yana tunatar da mu wanda yi wannan abun in mun ga gini gini yana tunatar da mu wanda ya ginin in mun ga mota wannan mota yana tunatar da mu wanda ya kera wannan mota din in mun ga kaya a gane kayan nan yana tunatar da mu wanda ya dinka su ko wanda ya sarrafa su to haka nan idan mun ga duniya ba duniya na tunatar da mu wanda ya halici duniya din idan mun ga rana da wata yana tunatar da mu wanda wanda ya halici rana da wata din misali to wannan shine dalilin da yasa rana da wata ya zama aya idan mutum ya je gona yana zuwa gona sai ya ga sawu da ya ga sawun ainihin mutane sai kuma ya ga an ɗiban mai masara ko an ɗiban mai wani abu daga cikin hatsi wannan dalili ne sawun nan dalili ne akan cewa wasu mutane barayi sun shiga ina sai shiga gonan shi to da irin wannan da ganin alama in mutum ya ga kashin raƙumi dalili ya kan cewa raƙumi ya shiga wannan gona yau an gano wannan ko to saboda haka Allah ta'ala ya kira ainihin rana da wata sannan manzo Allah ya kira khusufi na rana khusufi na wata ya kira su da cewa aya da sunan aya so da zarar mutum ya gan zai tuna da Allah inda mutum mumini ne an gane na'am la takunu li mauti ahadin wala li hayati lalle wa'annan ayoyin wanda Allah ke aikowa da su ba sa kasancewa dan mutuwan wani ko dan rayuwarsa a daina canfawa a ce rana yayi yi kusubi don mutuwan wani babba ko wata yayi yi kusubi don mutuwan wani waliyi ko wani shehi rana baya kusubi don mutuwan shehi ko waliyi ko shahidi ko ma menene rana yana yin kusubi ne saboda Allah ya tsoratar da bayan Allah su koma zuwa ga Allah an gane wannan ko kawo kaga manzo Allah yana ganin zubi sai ya firgita yana jin tsoron kada ya kasance tashin kiyama ne yazo ha na'am walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibada sai dai Allah yana yana aiko ta yana sako ta ita zubi yana tsoratar da bayinsa da su an gani shin da wannan hadisi zamu iya fahimtar cewa manzo Allah bai san gaibi ba ko ba za fahimta ba wannan hadisi yana nuna mana manzo Allah bai san gaibi ba. da ya san gaibi ya kamata ya gane cewa ai tashin kiyama lokacin bai yi ba amma manzo Allah ya tashi a firgice yakhsha an takuna sa'a yana jin tsoro kada tashin kiyama ne ya zo kaga wannan ya ƙara tabbata mana cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah kullu ya alamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai dai Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko Da saboda duk wanda ya ce ma manzan Allah ya san gaibi shi kanshi manzan Allah ayyukan shi da maganganun shi sun tabbatar da cewa bai san gaibi ba da ya san gaibi da ya ga mana cewa tashin kiyama ya kusan zuwa kuma lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza ai daga cikin alamar cewa ka san gaibi ka san tashin kiyama ko yaushe ko yaushe zai auku ko inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaiz wa ya'lamu ma fil arham kaga inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shi ke da ilimin tashin kiyama yas'alunaka anis sa'ati ayyana musaha qul ilm innama ilmuha inda Allah la yujalliha li waqtiha illa hu ha so saboda haka manzon Allah yake ga mana fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga cikin ku sofi afza'u ku firgita ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah A gari ku yi gaggawa gaggawa wanda yake da wanda yake hada da mai yake gwamma da firgici an gane dan zai iya dauka kila wannan kusufin kila wani sharri da yake so ya same mu idan kada mu fahimce shi kawai irin fahimta gundari irin fahimta dan boko kawai ya ce ma abin normal ne daga ya fito in ya gama ka firgita sai kama dariya shi ai nasarar ne wannan to wannan ya nuna jahili ne bai san abin da yake ba a rayuwar shi gaba ɗaya gaba ɗaya ma an gane wannan ko ku firgita zuwa ga ambatan Allah da roƙonsa a yi ta roƙon Allah ya tsare mu daga sharar abin da zai faru da kuma neman gafara a ringa neman gafara zai iya yiwa mun yi zunubai ne sai Allah ta'ala ya jarabe mu da kusufi wannan kusufi kamar yana tunatar da mu ne fa kun fa saba mun Allah yana ganin kun saba mun fa kun yi kurakurai baka ya kamata ku yi gaggawa ku gane kurakuran ku ku dawo zuwa gare ni kaga mutumin kirki yana ganin wannan ya kamata ya firgita ya koma zuwa ga Allah ya zo ya roke shi ya yi salloli ya yi istirifari ya yi kaza har sai Allah ta'ala ya yaya wannan al'amari an gane wani ko yawwa خلاص ما شاء الله to sai tambaya na kai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am shi din nan idan ya faru kamar yadda aka ce bai faruwa da mutuwan wani idan za a iya cewa zunubai ne idan suka yawa da kurakuran al'umma suka yawa ke eh, idan zunubai suka yawa da kurakurai Allah ya kan jarabe mu da wannan kusufi wani lokaci kuma Allah ya kawai yana so ne ya tunatar da mu mu san cewa fa mu bayan Allah ne kuma sashin kiyama fa ya kusa dan bayi bayi su kuma su ji tsoron sa su kiyaye dokokinsa an gane wannan ku to wannan shine Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk